kamar kai a yana da na kai yaki yaki na da yawa ne a najeriya ma na yaki a kamarun ma na yaki lokacin da na fara shigan boko haram a garin mu ne a lokacin ana tura mu muna yi muna je muna fara fada ne kawai ba wani abun da mun sa gaba kawai da mu ma mun ga abun ba kyau kawai da muka bari muka fita ta me ba ku karin guyon ku fito eh karin guyon da babun da sa mu fito wannan ba gaskiya bane zahiri kowa riga nuna eh to shine abun da ya fitar wasu daga cikin tubabbun mayakan boko haram kenan yayin da nake tattaunawa da su a kasar kamaru ire-iren mayakan da a halin yanzu tarayyar turai ta tsara wani shiri na musamman don sake kwance musu ɗamara a kuma sake tsugunar da su tuni dai tarayyar turan ta wa wani ƙwararren baturen faransa alakin jagorantar wannan aiki ganin har yanzu mayakan na boko haram da suka karkasu gida-gida na ci gaba da ta da kayar baya a kasashen yankin tafkin chadin shin anya lokaci ko yayi na tunkarar aikin sake tsugunar da su din tambayar kenan da na yi wa farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu da ke zama masanin tsaro da zamantakewa a lokaci ya wuce to amma ni a ra'ayi na da yawa daga cikin mu da ra'ayin mu lalle a tsugunar da su a sake dawo da su cikin jama'a mu mutanen nan da abin ya adaba ba su zo su yi nasu da kan amma kafin a yi haka sai gwamnati ta nuna ita ce gwamnati ta fi karfin mutum za a nuna karfi ne in an ga lalle cewa karfin su ya fara karewa to sannan sai mu zaunar da cewa mu nuna nuna musu waɗannan abin da suke yi ba riba duk yadda mutum zai da zai faɗa da gwamnati ba eh ana haka amma sai gwamnati ta nuna ita ke da iko ita ke da haƙƙin kare ƙasa sannan sai a zauna a tsugunar da duk wani wanda yake jin yana da wani ƙorafi tuntuni kuma ƙasashen yankin tafkin chadin suka kakkafa cibiyoyin sake tsugunar da tubabbin mayakan na Boko Haram a ziyarar aiki da na kai a kasar Chadi. Na tuntubi mataimakin babban kwamandan rundunar kawancen kasashen tafkin Chadin na wancan lokaci. Brigadier General Abdul Usman. ko me zai ce akan haka? Ba za mu ce ba yau ila duka an gama da su amma an karye musu su da an ka karye musu karhi me za mu ce ma kaman yan uwanmu masu kamun kihi wajen baga ko wajen gingimi ko wajen nan dabuwa na cameroon koko e dabuwa can chad koko nan haka e wajen fish dam duka sa a ce musu insha Allah bisa kan wanda muka gani ba wani karhi gare su ba amma da yan kingi kaɗan. shugabannin kasashen yankin tafkin chadin dai na ci gaba da nuna gamsuwa ganin yadda dakarun kasashen yankin ke ci gaba da fatattakar mayakan na Boko Haram har ma sun aike da sakon musamman ga rundunar dakarun kawancan kuma babban sakataren hukumar raya tafkin Chadin ambasada Nuhu Mamman ya mun karin bayani shugabanninmu sun ji labari kin da ake yayi kyau suka ce in zo in gansu in faɗa musu cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi kuma duk wani abin da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da samun nasarar wannan aiki za a yi. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan yunkuri na tarayyar Turai zai yi. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.